الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد وعن أنس رضي الله عنه قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يعني قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآية وقوله جل في علاه innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun tilka fil fussilat wa hadhihi fil ahqab وقال قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها أخرجه أبو يعلى في مسنده دكان يبو da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa ubangiji mai girma da ɗaukaka yana faɗa a cikin buwayayyen littafinsa aya ta farko cikin suratu fusilat innal ladhina qalu rabbuna thumma istaqamu ta tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takafu wa wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal musulmin wala la tastawi al hasanatu wa la sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim وما يلقاها ولا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ubangiji subhanahu wataala yace lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah suka yadda da Allah a matsayin ubangiji ma'ana mahalicci mamallaki mai gudanarwa wanda bai da abokin tarayya bai da sa'a bai da kini bai da tsaraka cikin halitta cikin mulki da kuma cikin gudanarwa sannan suka yadda da shi a matsayin wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ba su hada shi da kowa ba Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika waɗannan mutane mala'iku za su ke sauka a gare su su ne musu albishir suna cewa Allah ta kafu kada ku tsorata wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki kada ku shiga damuwa wa abshuru albishirunku bil jannati allati kuntum tu'adun aljannan nan da aka yi muku alkawari tana nan tana jiran ku nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne abokan karabciyar ku a rayuwar duniya domin duk inda bawa yake kai kawo mala'iku suna tare da shi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun duk waɗannan ayoyin suna nuna duk inda kake kai kawo akwai mala'iku a tare da kai to sai dai mala'ikun wani sukan ɗari na wani ta fuskar yawa da fuskar karamci kamar yadda ka sani ne a rayuwar duniya mutane aji aji ne matsayi matsayi ne akwai wanda zaka ga matsayinsa za a bashi jami'in tsaro kwaya ɗaya wanda yake raka shi shine odilinsa akwai wanda bayan odili akwai PA ƙila kuma akwai bodyguard ƙila akwai escort kai har ma da convoy to haka matsayin mutane yake a wajen Allah wani mala'ikun sabi ne dama da hagu wani mala'ikun sun fi biyu bayan na dama da hagu akwai na gaba da baya lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu tsare masa gaba da masu tsare masa baya suna bashi tsaro da kariya da umarnin Allah subhanahu Ta'ala cikin mala'iku gwargwadon imaninka gwargwadon ka da Allah gwargwadon yadda shi kuma Allah yake baka kulawa da tsaro da tattali ta fuskar haɗa ka da mala'iku suna kai kawo tare da kai kai wasu daga cikin manzanni ma da annabawa ba wai farar hulan mala'iku ba generals ɗin mala'iku suke tsaron su irin mala'ika jibrilu alaihi ubangiji madaukakin sarki cewa ataina isa ibn maryam ti wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun bawa annabi Isa ɗan Maryama hujjoji mabayyana kuma muka karfafe shi da rai mai tsarki shine malaika Jibril malaman tafsiri suka ce in ba annabi Isa ba duk wani annabi da aka yi a duniya malaika Jibrilu ziyara yake kawo masa idan Allah ya aiko shi ya yi da sako ya koma amma lokacin annabi Isa gaba ɗaya Allah ya ce da annabi Isa da malaika Jibrilu sauko ka zauna tare da shi duk inda zai je ka raka shi duk inda zai taka ku taka tare da shi to wannan shine matsayin da Allah yakan ba wa bayi amma abin da ke jawo musu samun wannan matsayin shine imaninsu shine gaskiyarsu da amanarsu da Allah sakankancewarsu a zuci dangane da sha'anin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar yadda da shi da sallama masa da kuma yi masa da'a da gujewa sanya masa kishiya cikin dukkanin abin da ya shafe shi subhanahu wa ta'ala da haka mala'iku suna tare da mu Ubangiji yana gaya mana musamman bayin da suka yi imani da Allah subhanahu wataala kuma suka tsayu akan haka da haka mala'ikun za su rinka gaya maka Allah ya san kai baka jin maganganun su to shi yasa sai yake gaya maka ka sani fa mala'iku suna tare da kai kuma ga abin da suke ce maka Allah ta kafu kar ka tsorata wani wala tahzanu karkai bakin ciki wa shiru albishirinka bil jannati allati kuntum duna aljannan nan da Allah ya gaya maka cewa akwai a lahira in kai imani ka tsayu akan haka ka mutu akan haka zaka same ta wallahi tana nan tana jiran ka. kai wasu daga cikin bayi imanin su ya kai albishirin aljanna ba kawai a raɗan mala'iku ya takaita gare su ba har sai da aka nuna musu suka gani ƙiri da muzu abdullahi dan abu zake faɗa a yayin da ya zo fassara faɗin allah maɗaukakin sarki ubangiji ya ce wa daraballahu matsalan lillazina amanu mar'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ya ce ga misali nan zamu buga wa masu imani dan su san aljannan nan da ake faɗa ba labarin kanzon kurege bane gaske ne ga mata Fir'auna lokacin da ta yi imani da Allah mijinta ya fandare ya kafirce da ya gane cewa ita ta yi imani tare da alakar miji da mata tare da soyayyar miji da mata amma duk wannan bai sha kansa ba saboda idansa ya makance saboda kafirci da son zuciya yasa aka kama ta aka yi mata turke guda hudu aka daura hannayenta guda biyu kafafuwanta guda biyu aka kunna wuta ta karkashin ta ana so a gasa ta yadda ake gasa rago ibn abbas ya ce lokacin da ake gasa ta din ya kamata a ce tana ihu tana kuka domin ga jininta yana zuba mai da kitsan jikinta yana narkewa amma ita sama take kallo tana dariya ibn abbas ya ce kun san me take wa dariya aka ce a'a yace ce aljannat Allah ya buɗe mata ya ce kin ga inda zaki taho nan karki damu to kaga ita labarin ta game da aljanna ya fi ƙarfin jiyau ita ga nauce to wannan misali ne Allah ya bayar samfur ga dukkan wani wanda ya imani domin ba ita ba kadai to da ka mala'iku suna gaya maka amma Allah ya san baka ji shi yasa shi yake gaya maka da kansa Allah ta kafu wala hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirinka aljannan nan da muka gaya maka tana nan tana jiranka abinda ake bukata kai ka cika sharadi shi Allah baya saba alkawari ubangiji subhanahu wataala ya ce mala'iku suna cewa da mutum nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne muka yi ta rayuwa tare da ku a duniya ba ku sani ba ba ku ganin mu amma mu muna ganin ku duk inda kuka shiga a idan mu kuka shiga duk inda kuka fita a idan mu kuka fita kuma muna ɗaukar wa Allah rekod na duk abin da kuke aikatawa walakum fiha ma tashtahi anfusukum ku kwantar da hankalinku in kun shiga aljanna duk abin da kuke so za ku tara akwai walakum fiha ma tad'un kuma duk abin da kuka roƙa ba a jinkiri za a baku nan take sabanin duniya duk mulkin ka a duniya duk isar ka a duniya duk wadatar ka a duniya baka isa ka samu duk abin da kake so ba wani abin za ka samu wani abin ka rasa kuma dole ka haƙura ka san yafi ka kuɗi ba zai iya ba da shi ba mulki ba zai iya ba da shi ba amma aljanna ce duk abin da kake so za ka samu duk abin da ka roƙa za a baka a duniya duk nagartarka za ka iya addu'a Allah ya ki saurara ka yanzu sai ya jira sai wani lokaci ko da zai amsa maka amma ba lokacin da kake tsammani ba annabi Musa ya yi addu'a a matsayinsa na annabi mursali wanda yake da wata darajar da ba kowa yake da ita ba cikin manzanni na yana magana da Allah kai tsaye amma duk da haka ya yi addu'a sai da ya shekara arba'in Allah bai amsa masa ba malamai suka ce addu'ar da annabi Musa ya yi wa fir'auna wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana dmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim musa da dan uwansa haruna faske suke addu'a dukkanin annabawa ne musa yana addu'a haruna yana amin take Allah yace qad ujibat da'watukuma fastaqima an amsa addu'ar ku ku ci gaba da aiki amma ba su ga faruwar abin ba sai bayan shekara arba'in domin daga lokacin da suka yi wannan addu'ar da lokacin da aka kifar da fir'auna a tarihi shekara arba'in ne suna gama addu'ar Allah ya ce an karɓa amma ba ta yi aiki ba sai da aka shekara arba'in annabawa kenan da manzanni a duniya amma kai talaka farar hula a aljanna da ka ce kaza take Allah zai ce gashi nan an yi maka to dan Allah akwai abin da ya kai wannan garabasa akwai abin da ya kai wannan falala akwai abin da ya kai wannan isa da burin kasa da mulki shi yasa Allah ya ce duk abin da kuke gani a duniya na mulki wasa kuke gani in kuna so ku ga mulki ku bari aje aljanna wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan kai duba a aljanna duk inda ka kalla ni'ima ce duk inda ka kalla kayan morewa ne da alatu da gwangwajewa da jin daɗi babu ka'ida babu kaidi sake ubangiji ya ce wa mulkan kabira kuma zaka ga gawurtaccen mulki domin dan aljanna ne ba ko sisinsa ake masa hidima ba ko sisinsa ake masa duk abin da yake bukata a duniya ko kai waye in kaga ana yi maka hidima to wani abu ka bayar kowa sha kudin sa ya bayar kamar yadda masu magana suke faɗa daidai ka daidai shagalin ka amma aljanna rahmar Allah ce zunzurutu sakamakon imani da ka ubangiji madaukakin sarki ya ce walakum fiha ma tashtahi kuma lakum fiha ma tada'un. sai Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim wannan fa masauki ne na mai rahama mai jin kai yanzu a ce shugaban ƙasa ne mai masaukin ka zai baka masauki za a baka jigare jigarin masauki to ina kuma a ce Allah ne zai baka masauki kai bakon Allah ne ai magana ta kare girma ya tabbata ga wannan bako isa da birin kasa ta tabbata ga wannan masauki sakamakon mai masaukin ubangiji ya ce wa man ahsanu qawlan yuwafi kyan zance mimman da ilallah sama da wanda zai kira mutane zuwa ga Allah ba zancen da ya kai wannan dadi a wajen mai hankali da tunani zancen da za a ce maka wane kaza shine daidai ka yi wane kaza shine ba daidai ba ka bari wane kaza shine zai kai ka ga tsira wane kaza shine zai kai ka zuwa ga taɓewa da hasara da halaka babu zancen da ya kai wannan daɗi duk duniya amma sai a wajen mai hankali sai a wajen mai tunani yaso da dama wasu mutane suna ɗaukar wa'azi suna ɗaukar faɗakarwa suna ɗaukar nasiha a matsayin cin fuska ko wulakanci ko raini ko wani abin makamancin haka ko shakka babu wannan kuskuren tunani ne ba daidai ba ne ba duk girman mai girma bai kai ya ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah yanzu kai ne ka kalli yayanka ka ce wani ka ji tsoron Allah sai ce baka da kunya ballantana ka ce baba a ji tsoron Allah baka da kunya ballantana ka ce mai girma shugaban kasa a ji tsoron Allah kila waɗansu masu fushi da fashin wani sai su so su ce ai kayi wa shugaban kasa rashin kunya ko makamancin haka a lokacin da na ce wani ji tsoron Allah ba ta ne ji tsoro na ba Allah na ce shi kuma Allah ya cancanta an tsoronsa huwa ahalul taqwa wa ahalul maghfira shi Allah shi ya cancanta a tsorata domin shi ya cancanta ya rahama subhanahu wataala lokacin da aka ce maka ji tsoron Allah kar ka kalli wanda ya faɗi maganar kalli maganar ta dace a faɗi ta akwai wanda yake fin karfin a gaya masa wannan kalmar in akwai wanda yake fin ta to manzo Allah shine na farko da Allah ya ce wa annabi ka ji tsoron Allah kuma har gobe har jibi muna karanta wannan aya a farkon suratul ahzab ba cin fuska bane ga ma'aikin Allah a malamai suka ce ba kuma yana nufin annabi baya jin tsoron Allah bane muhimmancin kalmar ce ta kai kowa ya isa a gaya masa ita duk girman ka baka fi karfin ta ba in kana ji ka kara ji in kuma baka ji to ka ji shine abin da ake nufi idan Allah ya ce da annabi ji tsoron Allah ba yana nufin baya ji ba Abinda Allah yake nufi wannan tsoron Allah shi ya kai ka fa inda kake to ka rike shi kar kai sakaci da shi kar ka manta da asalinka ka dawwama akan wannan tushen da daga kansa ka taso wannan shine abin da ake nufi to da haka Allah subhanahu wataala yakan ce da annabi ya ji tsoron Allah a babun wa'azi da nasiha kuma yakan gaya wa dukkanin bayi kowa ma haka wannan ba cin fuska bane wannan ba wulakanci bane wannan ba raini bane ba dan haka wa'azi babu wanda ya gagara ai masa ubangiji subhanahu wataala ya ce babu zancen da yafi daɗi sama da na mai wa'azi domin zancen gyara kayanka ne wanda masu magana suka ce baya zama wa sauke ba to sannan wa amila salihan kuma shi mai wa'azi ya zama yana kokarin aiki na gari dan shin domin shi abin koyi ne wa qala innani minal muslimin kuma ya rinka tutiya da musuluncin sa domin babu wani abin da zai baka daukakar matsayi a duniya a matsayin ka na musulmi sama da kasantuwar ka musulman duk wani mukami da Allah ya baka a duniya wallahi kasar na musulunci yake domin yadda zaka gane duk mukamin da wani yake kai a yau wanda ba musulmi wanda yake musulmi to kafinsa ko bayansa wanda ba musulmi bane zai hau ashe kenan kun yi tarayya in kujera ce ta shugabanci kan ka hau Jacob ya hau ya ma riga ka hawa amma da me kafi Jacob kai musulmi ne kuma musuluncin nan ba a baki kadai yake ba a ganshi a me a aikace a ga bambancin taka da tasu a ga bambancin zamanka da nasu a ga bambancin hawanka da nasa to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ba da duniya ga wanda yake so daban da baya so domin duniya ba komai bace a wajen Allah duniya kamar rubabban abinci ne a wajenka in abincinka ya rube a shara kake zubar da shi in ka zubar da rubabban abinci a shara ba ruwanka ko akuya ta ci ko bera ya ci ko kyankyaso ya ci ko tsutsa ta ci saboda bai dame ka ba manzo Allah ya ce to haka duniya take a wajen Allah kamar rubabban abinci ne yayi watsi da ita shi yasa bola ce kowa yana iya shiga ya farauta a cikinta. ta kuma gwargwadon yadda ya tona gwargwadon yadda zai samu sai kaga musulmi ya samu wani lokaci kafiri ya samu wani lokaci wanda ya ce ma ba Allah kwata kwata ya ce shi kuma zai samu to amma yadda ka gane bambanci shine idan an zo maganar addini Allah baya yin kyautar addini sai ga wanda yake so baya zabar ka ya baka baiwar musulunci da imani wallahi sai yana son ka sai dai in kai ne baka gane haka ba ka kaskantar da kanka ka wulakantar da kanka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ku sani kyakkyawa da mummuna fa ba za su taba zama ɗaya ba ba yadda za a ce mai kyakkyawan aiki ya zama daidai da mai mummunan aiki afa naj'alul muslimina kal mujrimi malakum kayfa tahkumun yanzu da da mai kyan aiki da mummuna a ce duk ɗaya suke am yahsabu am hasiba allazina jitarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma ya hukumun ubangiji ya ce shin wai masu munanan aiki suna tsammanin a je lahira kuma mu haɗa su da masu kyawawan aiki a duniya su rayu daidai kuma lahira mu raya su daidai wallahi wannan mummunan tunani ne kuskure ne ba daidai bane ba la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna ba za su taba zamowa daidai ba kuma kowa gyara ya sani kowa bata ya sani ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali ya wanka kukan kurciya jawabi ne amma ga mai hankali to sai Allah ya bamu satar amsa ta yaya ake samun nasarar rayuwa ta yaya ake samun ci gaban rayuwa ta yaya ake samun hutu daga matsalolin rayuwa Allah ce idfa abillati hiya ahsani sayyi'a idan an maka mummuna mai da kyakkyawa idan an maka ba daidai bai daidai to da wannan ake samun ɗaukaka da wannan ake tsallake matsalolin rayuwa akwai abubuwan da baka bukatar sai ka tanka akwai abubuwan da baka bukatar sai ka mai da martani akwai abubuwan da ba sa bukatar ko ido ka daga ka kalla ka fi karfin su ka wuce su wannan ka'ida ce ta Allah duk wata bakar magana da za a gaya maka yau an gaya wa annabi kafin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba a gaya masa ba shine fiyayyen bayin Allah an ce da shi mahaukaci a gaban idansa tare da yafi kowa hankali wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun suka kalli idan annabi suka ce kai wannan wanda aka sauko da qur'ani wallahi baka da hankali mahaukaci ne kawai. wal iyazu billah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin taron danginsa da ƴaƴansa da kowa da kowa da Allah ya ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabina je ka gargadi ba danginka makusanta manzo Allah ya tara kowa da kowa ya tashi cikin girmamawa akwai kawunnansa da baffanninsa da kowa a cikin su yace wani da wani da wani ya kira su cikin girmamawa yace na taba muku ƙarya suka ce baka taɓa ƙarya ba yace yanzu da zan ce muku a bayan gari rindinan mayaka tana nan ta yi muku kwantan bauna jira take ku kwanta bacci ta afko muku za ku yadda suka ce wallahi za mu yadda dan baka taɓa ƙarya ba Muhammadu sai ce ni manzon Allah ne ya turo ni in gargaɗe ku kafin in baku amsa ba azaba za ta biyo baya ɗaya daga cikin kawunnansa ya tashi ya ce da shi yanzu dan wannan ka tara mu yau manzon Allah zagi ciki da bai yace tabban laka ya Muhammad ali haza na? wannan kalma ba za ta fasaru ba mugunyar kalma ce mummunar kalma ce kazamar kalma ce da ba a taba fadar ta ba a tarihi Abu Lahab ya gaya wa manzo Allah sanadiyyar ta Allah da ya fusata sai da ya sura daya da sunansa akan yi sura a Qur'ani ne dan yabo ga mai surar shi yasa aka yi wa annabawa suratu Ibrahim suratu nu suratu yunus suratu hud suratu maryam suratu luqman amma shi tasa sura dan tsine masa aka yi ta tabbat yada abi lahabin wa tab ma abna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalat hatab fi jidha hablum min masad Allah ya tsine masa da irin kalmomin da ya zagi manzo Allah Allah ya mai masa da martani da su Abdullahi dan Abbas gashi dan dan uwansa ne yadda annabi yake a wajen Abu Lahabi haka abdullahi dan abu zaki a wajen abu lahabi domin da abu lahabi da abbasu da abdullahi dukkan ƴaƴan abdul ne abdullahi ya haifi manzo Allah abbasu ya haifi abdullahi dan abbas abu lahabi shi kuma shi babban su ne dan uwan mahaifan su ne amma duk da haka abdullahi dan abbas duk lokacin da zai hakaito wannan labari na mugunyar maganar da abu lahabi ya gaya wa manzo Allah sai ya tsine masa yace yayin da kawun mu ne tsinanne la'ananne ya kalli manzo Allah ya gaya masa wannan mugunyar kalma a gaban idan mu saboda ya gaya masa gaskiya saboda ya yi wa'azi saboda ya gargade shi ubangiji subhanahu wataala ya ce idfa abillati hi ahsan idan an maka mummuna mai da kyakkyawa manzo Allah bai taba cewa Abu Lahab babansa bane ba manzo Allah bai taba gaya masa bakar magana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mayar masa da martani da abin da ya gaya masa ba tare da abin ya bata masa rai sai ya kyale sai Allah ya rama masa ramuwar da Allah zai masa tafi wacce zai wa kansa kuma sakamakon haka sai ya zama da yawa daga cikin ƴaƴan Abu Lahab su kuma sai suka musulunta ba an yi nasara ba ko shi bai yi imani ba to daga cikin ƴaƴansa an samu wanda suka yi imani wannan shine abin da ake fata kuma wannan ba abin da ya tauye na matsayin manzo Allah sai ma daukakar matsayi da sama da Allah ya sake daga shi shi yasa manzo Allah ya ba mu ka'ida wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza Allah baya ƙara wa bawa in dai yayi yafiya face ɗaukaka ita ɗaukaka ba ta nuna eh, eh, yafiya ba ta nuna kaskanci ba ta nuna wulakanci ba ta nuna gazawa da kasawa da haka dai Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa duk wannan garaɓasa da aka faɗa ba wanda zai ci sai wanda ya zama yayi imani da Allah ba wanda zai ci sai wanda yake tutiya da musuluncinsa baya jin kunyar kowa kuma musuluncin bai tsaye a baki ba ana ganin sa a aikace bisa ga kwatantawa to sannan kuma sai mutum ya sifantu da sifa ta yafiya ta afuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu kyakkyawan misali ba irin cutar wanda ba a yi masa ba amma Allah ya ce ka yi haƙuri annabawan da suka gabata an gaya musu maganganu irin wanda aka gaya maka ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika duk abin da ake gaya maka a yau kafin ka an taba gaya wa annabawa da ka mutuwar yawa kaka ce kuma komai da ka gani zai wuce abu na gaskiya shi yake tabbatuwa ƙarya duk yadda ta daga watan wata rana sai ta rushe kuma sai ta zama tarihi wannan aya cikin suratul fusilat da tsawanta ubangiji ya takaice ta cikin sako da makamanciyarta cikin suratul ahqab yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma suka tsayu tsayuwar daka akan wannan maganar da suka faɗa to ba su da tsoro sannan kuma ba su da takaicin rayuwa hakanan ba su da takaicin mutuwa hadisi ya tabbatin sahih muslim daga sufyanu dan abdullahi yace nazo nace da annabi gaya min wata kalmar da bayan kai ba zan sake tambayar wani ba ko na tambaye shi bai isa ya gaya mun sama da ita ba sai annabi ya ce qul amantu billahi thumma sakin kace kai imani da Allah kuma ka ja ka tsayo akan haka imamu mujahid ce abinda aya take nufi ta tanazzalu alaihimul malaika malaiku suna sauka a gare su inda mautin a yayin mutuwarsu imam zaid ibn aslam ya ce, a indal mauti wa indal qabri wa indal ba'thi duk wani waje da ka san mai rintsi mai tashin hankali in dai ka cika waɗancan sifofi to kai baka da matsala a wajen a lokacin da mutane suke tsoron mutuwa a lokacin kai mala'iku za su zo suna rarrashin ka ana zara ranka kana fara'a kana dariya mutane suna kukan rabuwa da kai kai kana murna ka rabu da su ka tafi lahira ka je ka huta to haka nan lokacin tambayar kabari haka nan lokacin tashin alkiyama a wani kaulin na malamai suka ce abinda ake nufi ita rayuwa tana da hatsaniya da yawa tana da karabkiya da yawa tana da tashin tashina da yawa to amma mutumin da ya zama mai imani mai juriya mai haƙuri mai dakewa akan gaskiya to insha Allah duk rintsin da za a shiga shi Allah zai rinka sauƙaƙa masa al'amuransa Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su rinka kasancewa tare da shi da haka idan ana bakin ciki shi zaka ga yana farin ciki in ana tsoro shi zaka ga yana cikin kwanciyar hankali da walwala amma hakan zai faru ne ta hanyar ilhama ta hanyar kimsa masa abubuwa a cikin ransa kamar yadda kafirai zaka ga su kuma suna cikin kunci suna cikin damuwa duk da suna ruduwa na cewa kamar su ne akan daidai saboda shedan yana tare da su da kuma miyagun abokai waɗanda suke zuga su suke yi musu ingiza mai kan turuwa an tambayi sayyidina abubakar as-siddiq me ake nufi da istiqama tsayuwar daka da aya ta ce innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu yace tsayuwar daka a matakin farko shine gujewa shirka baka tsaya tsayuwar daka ba matukar kana shirka tsayuwar gwaman jaki kai amma tsayuwar daka shine ya zama babu shirka a cikin zuciyarka iya kokarin ka ka duk abin da zai taba haƙƙin Allah kana kokarin ka rakice shi kowa ya zo maka da shi kuma ko me za a samu a cikin sa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace abin da ake nufi da tsayuwar daka shine tsayuwa akan bin umarnin Allah da kuma gujewa hanahanansa banda zirga zirga irin ta dila yau kai dama gobe kai hagu sayyidina Uthman dan Affan yace abinda ake nufi da tsayuwar daka shine tsarkake niyya a yayin yin kowane aiki ya zama dan Allah ake yi ya zama ka kalla Allah sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace abinda ake nufi da tsayuwar daka bayar da farillai idan muka tattara duk wannan maganganu na shugabannin shari'a sahabban manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rashidun zamu ga maganganu ne akan turba madaidaiciya maganganu ne daya sai dai wancan ya shigo ta can wancan ya shigo ta can wancan ya shigo ta can amma dukkan su a ƙarshe an haɗu ne a ɗaki ɗaya Kaɗai ta Allah da bauta yi masa biyayya guje sanya masa shirka yin ikhlasi a yayin aiki Allah madaukakin sarki ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah madaukakin sarki kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu Allah ka bamu nutsuwa a cikin iyalanmu ka bamu nutsuwa a mu ka ba mu nutsuwa a cikin dukkanin harkokin da muke gudanarwa na rayuwar mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka ba wa zukatan mu tsoronka Allah ka tsarkake mana su kai ne fiyayyen mai tsarkakewa Allah kai ne majibincin al'amarin mu Allah kai ne ubangijin mu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke ya uwa hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ana zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana waɗannan ayoyi innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu a wajaje guda biyun da muka ambata cikin suratul fusilat da suratul ahqaf sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad qalaha nasu da yawa daga cikin mutane sun karanta wannan aya kuma sun faɗi wannan kalmar amma thumma kafara aktharuhum da yawan su kuma sai suka dawo suka warware suka kafirce suka faɗa da baki amma bai kai zuci ba kuma suka gaza su tsaya akan abin da suka faɗa din wajen aiwatar da shi to sai manzo Allah ya ce faman qala ha hatta yamut duk wanda ya faɗi wannan kalma ya tsayi da ita ya san ma'anarta ya dage mata har mutuwa ta cin masa faqad istaqama alaiha to wannan shi yayi tsayuwa tsayuwar daka shine wanda zai ci gaba fasar abin da Allah ya ambata a cikin abin da ayoyi suka jero wannan hadisi Imam Abu Ya'la al-Musli ya fitar a cikin littafinsa na Musnad yayin wa masu albarka kafin sauka da kan wannan mumbari muna jan hankalin matasa samari kada ku yadda ai amfani da ku cikin duk abin da zai tayar da hankalin al'ummar ku musamman a arewacin Najeriya akwai raɗe-raɗi da ake cewa samari za su yi zanga-zanga za su yi kaza za su yi kaza kila sakamakon wasu abubuwa da suke faruwa to koma dai menene muna faɗa muna nanatawa babu abin da yake warware matsalar al'umma sama da hakuri, da kuma bin doka da oda zanga-zanga ba ta taɓa zamowa mafita ba ba kuma ta taɓa zamowa waraka ba zanga-zanga a duk inda aka yi ta sai ka samu ta bar baya da ƙura musamman a irin wannan lokaci da muke tunkarar lokutan zaɓe lokutan da a al'ada mun saba fuskantar tashin hankali a irinsu lokutan da a al'ada dukkan mai hankali ba don haka Allah ya kaddara mana ba ba za ka yi fatan su rinka maimaituwan mana ba a ce duk shekara hudu muna cikin tashin hankali an rinka sace 'ya'yan mutane kenan an rinka kaza da kaza kenan an rinka fito da makamai ana maganganu na tashin hankali daga bakin 'yan siyasa an rinka yi wa al'umma abubuwan da za su tayar mata da hankali irin wannan abubuwa abubuwa ne wanda Allah ya jarabce mu da su bamu da yadda muka iya to amma dole ne mu jawo kanmu da kanmu kunne mu yi wa kanmu da kanmu fada iyaye masu albarka irin wannan lokaci ku mai da hankali wajen kula da ƴaƴayenku dan arewacin Najeriya bai kamata ba ya shiga dukkanin wani abu da zai tayar da hankali domin ƙara wa taban ruwa zamu yi daɗa jagula al'amuran mu zami ko da mutum ma ɗan kudin ne ballantana kai da kake cikin ruwa wanda kuke cikin ruwa baya zagin kada muna fama da tashe-tashen hankula da fitintunu a dukkan sassan yankunan mu to sannan kuma a zuwa ce za a yi wata zanga-zanga ko wani abu manyan mu ku yi hakuri da mu mu ma mu yi hakuri da ku Allah ya jarabce ku da mu ya jarabce mu da ku sai mu yi hakuri mu zauna ba yadda aka iya ne jin cin kasuwa da maki ba yadda ka iya hanya mai haɗin zumunta dole kuma wannan ita ce rayuwa inda duniya za ta zauna lafiya to da annabawa sun zauna lafiya a cikinta da haka duniya ba gidan zaman lafiya ba ne in kaga kana zaune lafiya a duniya kana yaro ne baka san sa wando ba amma daga ranar da ka san ka sa wando ka rufe al'auraka, to kwanciyar hankali ta kare maka a duniya haka Allah ya yi alkawari lahira ita ce gidan hutawa ita ce gidan shakatawa ita ce gidan mantawa da dukkanin wata damuwa amma duniya in ba a jarabce ka da wani a waje ba sai an jarabce ka da wani a gida ko a jarabce ka da matarka ko a jarabce ka da ƴaƴanka inna ma amwalukum wa auladukum fitna inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum haka Allah ya faɗa kai ko baka da mata baka da ɗa. wata rana haka kawai zaka tashi ka ji kana jin haushin kanka to haka duniya take darin idza ma adhakat gada bu'dan laha min dari haka mai mukama yace yace tir da gidan da in yau ya saka dariya gobe sai ya saka kuka tir da wannan gida shine gidan duniya shugabannin mu Allah ya baku hakuri mu ma Allah ya bamu hakuri Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya wa qumu ila salatikum yarhamukumullah